اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا kuma da ka karkata zuwa gare su cikin abin da suka yi maka tayinsa da mun aukar maka da azaba ninkin ba ninkin a rayuwar duniya da ta lahira sannan kuma ba za ka samu wani mai taimako ba wanda zai taimake ka a kanmu ya tunkuɗar maka da azaba ba